Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 29 ga watan Nuwamban shekarar 2018 kan mitoci 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa a zango da 100.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya. sai kuma alfa radio a birnin kuma su kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yakubu makeri ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji mu ga kanun labarai. To Baba Sakataren Harkokin wajen Amurka Mark Pompeo da Sakataren Tsaro Jim Mattis sun ba da bahazi gaban Majalisar Dattijai dangane da kisan Jamal Khashoggi a wani zama da majalisar ta yi a kadaice. waɗansu kafofin watsa labarai sun kaddamar da wani dandali na haɗin gwiwa ta hanyar sadarwar intanet a najeriya da nufin dakile yayata labaran ƙarya lokutan zaɓe kana shugaban amurka donald trump ya bayyana jiya laraba cewa ba za a kawar da shakkun yi wa shugaban yakin neman zabensa a shekara ta 2016 paul manafort huwa ba kanun labaran kenan a lokacin da yake ziyara a jihar borno shugaban najeriya muhammadu buhari ya lashe takobi sai ya ga bayan boko haram kwata-kwata eliminating boko haram from the face of the earth ina kuma kira ga rundunar mu da kada su yadda karkatar masu da hankali su tsaya kan aikin su tukuru na ganin cewa sun kau da yayan kungiyar boko haram a bayan kasa baki daya sojojin najeriya sun fatattaki mayakan boko haram tsakanin makonni biyu amma duk da haka wannan yaƙi da boko haram yana ƙara fuskantar koma baya to ko menene mafita dole kira wannan manyan hafsosi na sama da na ruwa da na ƙasa da kuma shi ciwo defense staff su zauna da su a tattauna maybe akwai wasu matsaloli wadda shi shugaban ƙasa bai sani ba bayan haka za ku kuma ji gwamnatin tarayyar najeriya ta baiwa rundunar kasar kwangilan gina wasu gadoji da hanyoyi a arewa maso gabashin kasar bayan haka alheri grace abdu za ta kawo mana shirinta na domin iyali amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Sakatare Mike Pompeo ya faɗa jiya laraba cewa bai ga wata alaƙa tsakanin sarkin Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman da kisan da jaridar ƙasar Saudiya wato da kisan da aka yi wa ɗan ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi da aka yi a ofishin jakadancin Riyadh da ke Turkiya cikin watan Oktoba ba. pompeo da sakataren tsaron amurka jim mattis sun ba da bahasi gaban majalisar dattijai dangane da batun a kadaice daga baya mattis ya ce babu wata shaida da ta danganta yariman da kisan dan jaridan sai dai 'yan majalisar dattijai da dama ba su gamsu da bayanan nasu ba rob coker dan jam'iyyar republican ya ce iya saninsa babu wani dan majalisar dattijan da ya yarda cewa yariman ba shi da hannu a kashe kashoji I don't think there's anybody in the room that doesn't believe he was responsible for it. And MBS is not taking ownership. Eh, ban yi tsammani akwai wani a ɗakin nan da bai hakikanta cewa yana da alhakin kisan ba. 'Yan majalisa da dama sun nemi sanin abin da ya hana darakta hukumar leƙen asiri ta ƙasa Gina Haspel zuwa wajen domin ba da bahasi. Dan jam'iyyar Democrat Robert Menendez ya bayyana rashin bayyanar ta gaban majalisar da abin ban haushi. Let me just say that not having Gina Haspel, the CIA director. Ya ce bari in faɗi cewa rashin zuwan Gina Haspel, darakta hukumar leƙen asiri a wannan zaman ba wani abu bane illa rufa-rufa. Ba a so a amsa tambaya mai mahimmanci da 'yan majalisar dattijan suke da ita akan kisan Jamal Khashoggi da kuma abin da ya shafi dangantakar Amurka da Saudiya. a halin da ake ciki kuma majalisar dattijan amurka ta kada kuri'a da gagarumin rinjaye kan kudirin da zai kawo ƙarshen goyon bayan sojin da amurka take ba rundunar haɗin gwiwa da ƙasar saudiya ke jagoranta da ke yaƙi a yemen kuri'a da aka kada jiya laraba da ta sami amincewar 'yan majalisa 63 37 kuma suka nuna rashin goyon baya na nufin majalisar dattijai za ta iya fara muhawara kan kudirin mako mai zuwa 'yan majalisar da dama daga jam'iyyun democrat da republican ba kawai sun damu dangane da halin kuncin da yakin yaman ya jefa al'ummar kaɗai ba amma suna jin takaicin yadda shugaba donald trump yake ɗari-ɗari da hukunta saudiya sabili da kashe ma'aikacin jaridar washington post jamal kashoji jiragen da rundunar haɗin gwiwa da saudiya ke jagorantar ke amfani da su wajen kai hare-hare kan 'yan tawayen houthi sun hada da makaman da ake saya daga amurka sun kuma kashe dubban farin kaya a yemen suka lalata asibitai suka shafe waɗansu unguwanni ma baki ɗaya amurka tana kuma samar da bayanan leƙen asiri ga rundunar haɗin gwiwa akalla ƙungiyoyi goma sha biyar ne a najeriya suka ƙaddamar da wani dandali na haɗin gwiwa ta hanyar sadarwar intanet jiya laraba da nufin dakile yayata labaran ƙarya yayin da ake shirin gudanar da babban zaɓe na ƙasa a watan fabrairu dandalin da ake kira crosscheck nigeria ya haɗa kan ɗakunan labarai da za su rika bincike bayanai da ake ta baba a kai musamman waɗanda ake yayatawa ta hanyar sadarwar intanet wani shirin jami'ar harvard ne da ake kira first draft ya nemi wannan haɗa hannun da nufin yaƙi da labaran ƙarya a ƙasashen duniya tare da haɗin gwiwar cibiyar wallafa rahotanni da ake yadawa bayan gudanar da cikakken bincike ta ƙasa da ƙasa a najeriya za a wallafa rahoto a dandalin ne bayan akalla kafofin watsa labarai guda biyar da ke karkashin wannan shirin sun amince da sakamakon binciken izuwa yammacin jiya dai labarai biyu ne kawai aka wallafa a wannan dandalin ɗaya wanda yake musanta wani labari a kan shugaban ƙasar rasha vladimir putin da wani shafin sadarwar facebook na boge da aka kafa da sunan tashar labarai ta al da kuma wani da aka binciko waɗansu hotunan da wani ɗan siyasa a najeriya ya wallafa inda ya yi karya cewa rundunar sojan najeriya wannan hoton na rundunar sojan najeriya ne take kaiwa ƙungiyar boko haram hari to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan majalisar dokokin Amurka suna matsa gwamnatin ruwan da lamba kada ta ɗaure 'yan siyasan nan Dayan Rigara wadda take fuskantar ɗaurin shekaru 22 a gidan yari bayan da aka same ta da laifin tawaye da kuma zamba. Ranar 6 ga watan Disamba za a yankewa Dayan tsohuwar 'yan takarar shugaban ƙasar hukumci tare da mahaifiyarta Adeline Rigara. An yi wa matan biyu ne shari'a ranar 7 ga watan Nuwamba nan. aka kuma samu mahaifiyar da laifin tawaye da kuma cusa ra'ayin kyamar wata kabila 'yan sanda sun tsare su a watan oktoba shekara ta 2017 aka kuma ɗaure su na tsawon shekara guda kana aka ba da belin su watan da ya gabata kafin fara shari'ar suna zaune a gida ki gali babban birnin kasar inda aka takaita musu tafiye-tafiye dayan ta tsaya takarar shugaban kasa a bara inda ta kalubalanci shugaba mai ci yanzu paul kigame amma aka hana ta ci gaba da takara bayan da jami'an zaɓe suka yi zargin cewa an sa hannu sa hannun da aka yi a waɗansu takardu da aka bukata na boge ne aka kuma kama mahaifiyarta sabili da kushewa gwamnati ta hanyar sadarwa ta whatsapp labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yayin da yake buɗe wani taron shekara-shekara na babban hafsan sojin Najeriya a Maiduguri. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa sojojin ƙasar alkawarin basu duk abin da suke bukata domin cin nasara a yaƙi da suke yi na Boko Haram. Saboda babban aiki da gwamnatinsa ta sa a gaba shine batun tsaro. To ko menene shugaban yake ci gaba da cewa gare ka Haruna Dauda. ya ce jami'an sojan kasar sun samu nasarori a fannonin tsaro da dama. return of internally displaced persons, and the gradual return to normalcy. Here, ya ce ciki hadda kubuto da waɗanda aka yi garkuwa da su maido da 'yan gudun hijira da ma maido da zaman lafiya a shirin arewa maso gabacin kasar ya ce wani ofasa na jami'an sojan ya daidaita alkokin tsaro a yankin naja delta da wasu bangarorin kasar da ma batun makiyaya da manoma the when this administration came into government shugaba buhari ya ce akwai ingancin tsaro sosai a wannan shiya arewa maso gabacin kasa tun daga shekarar 2015 a lokacin da wannan gwamnatin ta haura ragamar mulki kuma jami'an soja suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gudumawa wajen samun wannan zaman lafiyar dole ne in yaba muku um, that in the recent months and in recent days there have been some operational losses in the northern Borno. Ko shike ina da sanin cewa a cikin 'yan kwanakin nan ko kuma 'yan watannin nan an nan samu kuma baya arewacin Borno musamman ma a ƙauyukan Jili da Arege da kuma Metali duk da cewa na san kuna iya naku kokari kuma da martani na haka ina mai muku albashir cewa za mu taimaka muku da duk abubuwan da kuke bukata na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala. I want to encourage our troops not to be distracted by whatever relations but to remain focused and committed to the task of eliminating Boko Haram from the face of the earth. ina kuma kira ga rundunar da kada su da karkatar masu da hankali game da wasu jice-jice da ke yawo su tsaya kan aikin su tukuru na ganin cewa sun kau da yayan kungiyar boko haram a bayan kasa baki daya shugaba buhari ya kuma umarci babban hafsan sojan kasan da su yi aiki kafada da kafada da sauran manyan hafsosin sojan kasar don cimma abin da suka sa a gaba daga bisani dai shugaba muhammadu buhari ya ziyarci asibitin soja da ke barikin mai malari inda ya gaida wasu jami'an soja da suka samu raunuka daban-daban daga filin daga sannan ya kuma yi wa wasu kananan jami'an sojan jawabi a filin faretin sojan da ke barikin mai malari sai dai a lokacin da yake wannan jawabi kuma binne wasu kananan jami'an soja suka yi yunkurin jan hankalin shugaba muhammadu buhari na nuna rashin jin daɗin su game da wasu al'amura da ke tafiya sai dai shugaba muhammadu buhari bai saurare su ba kuma babu wani damar da aka baiwa wani jami'in soja da ya yi bayani game da al'amuran da ke damun nasu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda rundunar sojojin najeriya ta ce mayakan boko haram suna amfani da kwaraben jiragen leƙin asirin nan kuma suna samun taimakon wasu mayaka daga kasashen waje daga abuja ga hassan mai da kaina da ƙarin bayani cikin sanarwar da ta fitar a daren jiya rundunar sojojin najeriya ta ce ta lura cikin watanni biyu zuwa ukun da suka gabata mayakan boko haram sun ƙara kaimi wajen amfani da kuraman jiragen leƙen asiri marasa matuka don satar bayanai daga gare su sanarwar kazalika ta ce mayakan kasashen waje suna tuttuɗowa cikin najeriya don dafawa 'yan boko haram ɗin sanarwar ta ce mayakan boko haram daga ranar biyu ga wannan wata na nuwamba zuwa sha bakwai ga watan sun kai wa dakarun najeriya hare-hare a kukawa Ungoshe, Kareto da Gajiram. Amma sojojin ba ma sun tsare yankunan kaɗai ba ne, amma sun karkashe da dama daga cikin waɗannan mayaka na Boko Haram. Ko da ke su ma 'yan Boko Haram ɗin sun kashe sojoji goma sha shida kalin wasu sha biyu kuma sun samu rauni. Babban hafsan rundunar sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Tukur Buratai ke bayanin cewar duk da kuma bayan da suka samu a Metele, nasarar da suke samu a yaƙi da 'yan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya na ƙara samun ci gaba sosai, kuma za a ci gaba da ƙoƙarin gamawa da 'yan Boko Haram din a gaba ɗaya. terrorists. Profesa Muhammad Tukur Baba ƙwararre ne kan yaƙi da ta'addanci. Wannan ƙungiya na Boko Haram sun sake yunkurin kawo matsala da suka saba a ƙasar nan. Kuma lalle gaskiya ya kamata ne mu tambayi kanmu me ya kamata a yi me ke faruwa. Me bayan nasara da aka yi aka samu kuma koma baya. Masanin tsaro Eya Komanda Baba Gamawa na ganin akwai abin da ya kamata a ce an yi. Shugaban ƙasa shine commander in chief of the armed forces na najeriya nan dole ya kira wannan manyan hafsosi na sama da na ruwa da na ƙasa da kuma shi chief of defense staff su zauna da su a tattauna maybe akwai wasu matsaloli wadda shi shugaban ƙasa bai sani ba amma idan ya zauna da su tare one in one a tattauna a san me matsalolin a ga wata hanya za a bi domin a samu a ci gaba a tafi tare a tsira tare ina ga wannan shine zai mana maganin wannan matsala hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria tuma da a gaida hassan mai na kaina a daidai lokaci da gwamnatin najeriya ke ƙara himmantuwa a yaƙi da boko haram a wani bangare kuma gwamnatin tana ci gaba da inganta rayuwar al'ummar yankin arewa maso gabashin najeriya wanda yaki ya daidaita umar faruk musa yana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto a tsari na baya-bayan nan dai za a gina waɗansu manya-manyan gajoji ne da ya haɗa yankuna daban-daban na arewa maso gabacin najeriya da sauran ɓangarorin najeriya kamar yadda minista a ma'aikatar ayyuka ta gwamnatin tarayyar najeriya suleiman zarma yake bayyana mana bayan da majalisar ministoci ta najeriya ƙarƙashin jagoranci miss professor yami osibajo suka kammala taron su na mako-mako a daidai lokacin da shugaba muhammadu buhari yake yankin maiduguri da chadi domin ɗaukar matakan kawo zaman lafiya a yakin da ake yi da 'yan ƙungiyar boko haram akwai gadoji guda uku a jihar arewa maso gabashin najeriya wanda lokacin da boko haram suke kan kaifinsu sun lalata wa'annan gadoji to wa'annan gadoji ma an ba da su a gyara akwai hanyar tashi daga maiduguri zuwa bama akwai gada a gurin wanda an ba da gyaransa akwai gadar limankara wadda babban gada ce kowa ya san lokacin su 'yan boko haram kusan tunga suka yi a gurin akwai kuma gada a jihar gombe ita ma da aka ba da gyaranta alƙaluma in ka hada duka kudin wannan gyaran gadoji guda uku ya kama miliyan 813 da ɗan ɗoriya suwa aka ba gyaran wannan gada akwai kamfani na rundunar sojojin najeriya wanda ake kiransu safas na engineering limited na sojoji ne dukka ma'aikatan sojoji ne ko saboda inda ake neman aikin guri ne da yake tare da matsaloli har yanzu mutane na tsoron zuwa kowane dan kwangila aka bashi ba zai je gurin ba to tunda sojoji suna da wannan ilimi suna da kayan aiki sannan kuma aikinsu ne dama tsaronmu so aka ce to a ba mai aiki aikinsa ya je yi shi su ba sa bukatan wani karin kuɗi na cewa a'a za su tanadi jami'an tsaro saboda wannan kamfanin sojoji su za su gudanar da wannan aiki kuma duka ayyukan ah, za su kare shi ne cikin wata takwas in allah ya yarda duk duniya rundunar soja tana da masu gyaran hanya tana da masu gine-gine galibi su ba sa zuwa sai idan lokacin yaƙi ana buƙatar a yi gada domin a tsallaka a je wani wuri ko a buɗe hanya a je a wani wuri to yanzu zaman da ake ciki a najeriya ba lokacin yaƙi ba ne ba sa wannan ayyuka saboda haka suna zaune ne a ofisoshinsu wannan aiki da muka ba su zai yi abu guda biyu na ɗaya zai ɗan sama musu ɗan kuɗin shiga kaɗan na biyu zai sa jami'an da suke wannan aiki su ma ilimin su ya ƙaru a yi wajen yin wannan aiki sannan kuma za su biya muradun mutumin najeriya alhaji suleiman zarma kenan minista a ma'aikatar ayyuka ta tarayyar najeriya umar faruk musa amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa waɗannan shirye-shiryen daida zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu karfe goma sha biyu ne da minti sha takwas na dare ga shirinmu na gaba ya allah ya allah na hukar Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Menene duniya, menene daɗin duniya. Menene duniya, menene daɗin duniya. Lallai da sassahen nan an gaya mana a nan kusa da tumur mutane da ba san ko su wane ne ba sun zo sun tahi da eh, mata ƙananan mata goma sha biyar ina ji eh, hanagamba ne mafi yawansu akwai eh, wani gari da ake ce ma bagi shi ma sun zo garin bare-bare ne sun tahi da mata uku to kana tune a tumur an zo an kashe mutane takwas to yanzu muna cikin ɗarɗar mutanen tumur sun kiraye mu sun ce mana in ba a ɗau mataki ba suna gudu mutane da suke nan kasu watse. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Asabar da ta gabata waɗansu 'yan bindigan da ba a san ko su wane ne ba suka yi awon gaba da wasu 'yan mata goma sha biyar a ƙauyukan da'irar tumur da ke yankin Difa da daddare. baya ga wannan kuma aka yi garkuwa da waɗansu ƙananan yara guda biyu a birnin kwanni da waɗanda suka sace su suka buƙaci a biya su naira miliyan goma kwatankwashin sefa miliyan goma sha biyar a matsayin kuɗin fansa sai dai aka dace aka saki waɗannan ƙananan yara a daren litinin to a daren litinin ɗin har wa yau kuma aka sami rahoto da ke nuni da cewa biyu daga cikin 'yan matan da aka sace a daren juma'a 25 ga wannan watan sun yi nasarar tserewa daga hannun 'yan bindigan da suka yi garkuwa da su Wannan lamarin ya yi matukar tayar da hankalin jama'a da suka nemi hukumomi su ɗauki matakin magance matsalar abinda kuma shirin nama zai mai da hankali kenan a yau. kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da wakilinmu Sulaiman Muni Barma ya haɗa mana. Kwanaki 500 kenan bayan sace rukunin farko mai kunshe da mata da yara ƙanana kimanin 39 a ƙauyen Ingalewa, abinda 'yan majalisar dokoki daga mazaɓar wannan yanki suka yi tur da shi. ahmed ben hamada na mai magana da yawun waɗannan wakilai kun ji a tumur an kashe wajen mutum takwas hallo an zo an ɗauki 'yan mata goma sha biyar akwai 'yan mata nan gilewa guda 39 suna can yanzu ga sha biyar sun tahi mu jihar difan na bamu san menene wai matsalar mu so bakwai aka kawo hari a tumur so bakwai ana hari a cikin shekarar nan Ƙungiyoyin kare hakkin mata sun bayyana kaduwa da yadda wannan al'amari ke kara tsananta duk da cewa doka ta haramta cin zarafin ɗan adam a nan Nijar. kamar yadda shugabar kungiyar sos 5 mai yaƙi da gallazawa mata da yara ƙanana hajiya maryamu musa ke korafi a kai yaran ga wani wani avenir ke gare su tun da ba za ba ba a san ba unhwanin da mazan da suka ɗauke su su tun da ba tare da uwayensu ba ka gani ana musu hwaɗe ana musu cikuna babu abin da ba a musu da auren dole ka gani wa'annan da aka ɗauka an ci bau'in yadda aka yi musu yanzu an ingilewan ma nasu haka ake na ana musu waɗanga ma haka za su musu kenan rezon guda ne ya yaɗu ko ina jiha jiha tunda hakkashi ana ba su wasu hakkashi ake in sun hana kansu mata sai kaga an kashe su tunda wata ɗiya mace sai dai ka kashe ta bisan mutuncinta wallahi sai dai ka kashe ta batta yarda matsalolin ta'addanci a jamhuriyar Nijar wani abu ne da ya mayar da dubban yara marayu waɗanda aka hallaka iyayensu a filin daga ko waɗanda aka tarar takanas a gida in ji madam sule maryama gambo jagora a ƙungiyar mmd mata masu dubara abin da suke nan ya ishi mutane in masu basu da mata basu da ɗiya shi yasa suke walakanta 'ya'ya mata ya kamata a huto a gwada musu cewa wallahi mace mace ce bale ya mace wanda ko cikin qur'ani ya zo cewa in an ka aihi ya mace ɗaya biyu uku ka huce nan wadda duk ka rika har ta je da mutuncin ta gidan ta kai ɗan aljanna ne a inda ake atak atak atak kenan iska akwai rayuwa duk sahiya hudardar kake da zuciyarka in ka ga ini kana fatar ka ga sahiya in ka ga sahiya kana fatar ka ga ini cikin wannan tashi hankali mutane suke in kana cikin tashi hankali ina zancen rayuwa kuma marayu ba sai an hudi ba akwai matar soja da aka kashe mijinta wallahi yanzu da ita da da 'ya'yan wanda suke kananan suna nan suna karatun tun da can ba biya ake ba wa'anda suka yi gaba duk sun bari sun shiga zuwa katako suna da ko suna neman abin da suka ci uban ne dama in ya samu dan salar kin shi yake sa ai karatu ita uwa batta da tun da batta da kuma yanzu ga yara an bar mata cike da hannu babu wani gudunmuwa ba komi me kake so ta yi dole ta ɗora faranti bisa kai ta rika asibinci tana zuwa katako tana sare-sare tana kawa tana saidawa rahotannin yammacin litinin 26 ga watan nuwamba na cewa biyu daga cikin 'yan matan da aka sace a daren juma'a 23 ga wata sun yi nasarar tserewa daga hannun 'yan bindigar da suka yi garkuwa da su shugaban reshen alternative espacito a yankin difa mara mamadu ya yi min karin bayani wannan yan matan biyu dai kananan yara ne ɗayan mu shekaran ta goma sha uku ma gudan dai tana shayarwa ne eh, har ɗayar ta an kawo ta har jifa ma don na yi tattakin ma ganin ta dai ban samu ba ana cikin tambayoyi da abubuwa da ake suke mata. Su waɗannan yara sun gudo ne ko kuwa a su 'yan Boko Haram ɗin suka sallame su ne? Eh hakika kowa ma da ya yi tsammanin kamar ko an turo su ne ko abin nan amma ɗayar dai ta yi bayanin cewa tsallakowa ne ta yi tun da aka ɗauke su an tsallaka da su can bayan ruwa cikin nijeriya hmm. ta nuna cewa dai ta tsallaka eh, wani gida da aka sa su da ta fito kuma tun da sun iya ruwa yara ne wanda suka tashi bakin ruwa kuma dugu eh, ta yi kambi ta tsallaka ta fito shine dai labarin da ta bada. har yanzu dai ai babu kungiyar da ta tabbatar da cewa ita ta sace waɗannan yara ballantana a santa kameme ko suna buƙatar kuɗin fansa ko kuwa Eh to dama ba halin su bane ba a wannan yankin in suka doka su ce mun kungiya kaza ne muka doka ko wane ne ma da in ya doka kawai yawanci duka ca suke dai muna bukatan kuɗi kaza mu sake su to wannan ma dai ɗaukan da aka yi dai ana tsammanin boko haram kamar dai yadda su ne dai suke shawagi a wuraren nan zaman ɗarɗarɗin da aka shiga a yankunan da ƙungiyoyin ta'addanci ke cin karansu babu baka ya sa wasu iyaye a karkara so ɗari-ɗarin sanya 'ya'yansu aikace-aikacen da a can baya yara musamman 'yan mata ke yi domin walwalar iyali. ya eh, kasan wannan dajin namu kuma ƙauyuka ne yawanci duka mata Eh, irin shekara goma goma sha biyar wannan su ne suke fita su je ko rijiya ko su je ko daukan icce da sauransu kenan in ya kai ana daukan irin wannan abubuwan ka gani duka kalubale wannan eh, halin tsardar nike da tsoro zai kawo kenan ba ma rayuwarsu kadai ba rayuwar gida gaba daya ma yana kawo matsala wannan abubuwan dukkan wani yunkurin jin ta bakin mahukunta ya citira yayin da kungiyoyin kare hakkin jama'a ke ci gaba da kiraye-kiraye akan bukatar ɗaukar matakan samar da cikakken tsaron da zai kwantar da hankalin jama'a a wuraren da ke fama da ayyukan ta'addanci a nan Nijar. Jama'a ta matsa ma gwamnati lamba saboda mi gaskiya gwamnati don yana ga ana sa ido ana kallo. Ni gani nake ma ba nan ga komi. Soja na mutuwa. ban da soja da ke mutuwa kadiba ka gani yanzu an kai ga inda a ɗoki mutum a shiri da shi a ce sai ka ba da kuɗi kana da bakara dan kana son dan uwanka hatta ruwa ake ana haɗa kuɗi ana biya ana ana ana amso mutum shin gwamnati shi mine ne yake nan ma yana yi bako in ka ganshi kana shakkun shi ko sayan ruwa ya shigo cikin gari ba da samata tunda irin wannan ƙauyukan ko bayan gari aka zo kakin su shigo cikin gari wani ya hita ya je gane su in ya zo da gudu ya faɗi ko ba a iya komi ba ana iya a gudu a tsira ya kamata a yi bincike tunda wanda bai san ba wurin sosai sosai bai yiwuwa kawai mutum ya komo ya fito daga wani wuri ya zo cikin gari ya taɓe mutane hannawa ana kallo sai mutumin da ya san wurin mana hukuma ta tashi a san matakan da aka ɗauka kenan magana ta ƙasa ce abin da ya faru a tumur gobe ya faru wani wuri 'yan matan nan na fari sun ta yi ba a yi komai ba ga na biyu ba a yi komai ba kuma 'yan matan da na fari ko 'yan jarida zan baku labari suna nan da ransu lahiyan su lau mai mu dubtati bamu da makami bamu da komai a hannunmu makamin mu shine jarida shine mu gaya ma gwamnati ko 'yan jarida mu gaya muku ku watsa shi a duniya muna roƙon gwamnati ya tashi ya tsaya ya diba wannan abun a yi maza maza an ba haka ba jihar difan nan za ta kubce mana an babu jihar difa babu mu dubtattun kullum ana zuwa ana kashe mutane ana ɗauka dukiyar mutane kuma ba a mu ga bayan su ba mu ga komai ba in ba ta ɗauki matakan ta ba mu 'yan jihar dole mu akwai lokacin da dole mu sai mun ɗauki matakai. ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata ku tausaya To da fata al'ummar Difa da dukkan sauran waɗanda suke fama da tashe-tashen hankula za su ga bayan lamarin domin walwalar iyali da kuma ci gaban ƙasa. Nan kuma za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin musulmin muni barma da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da kuma Cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata. To madalla har yanzu ga alheri za ta kawo labarai a takaice. shugaban amurka donald trump ya bayyana jiya laraba cewa ba za a kawar da shakkun yiwuwar yi wa shugaban yakin neman zabensa shekara ta 2016 paul manafort ahuwa ba trump ya shaidawa new york post a wata hira da aka yi da ita da shi a fada white house cewa bai taba tattaunawa akan yi wa mutumin dan shekaru 69 huwa ba sai da ya ce ba zan kawar da waɗannan shakkun ba menene zai sa in kawar da shakku sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa jiya laraba cewa bai ga wata alaƙa tsakanin sarkin saudiya mai jiran gado mohammed bin salman da kisan da aka yi wa ɗan jaridan ƙasar saudiya jamal khashoggi a ofishin jakadancin riyadh da ke turkiya a watan oktoba ba To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi za je mu ɗauke da wani shirin. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya na rasuwar Malam Adamu Aliyu mai gora wanda Allah ya wa rasuwa a cikin dare jiya kuma za a yi jana'izansa an jima kaɗan da karfe goma na wannan safiyar a rigasa a Kaduna. Allah ya ji kansa da sauran magabata baki ɗaya. yanzu a madadin alheri grace abdul taimaka muka gabatar da shirin da wanda kuma ya shirya ba da umarni malam cd da injiniyanmu na wannan safiyan mr kevin baba ya komai kere ne daga nan washington dc nake sallama da kosai anjima. jima VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.